shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buɗe wani taron kwanaki uku a garin maiduguri da ma'aikatar lura da ayyukan jin kai da raya al'umma suka shirya na kyauta zangantaka tsakanin hukumomin tsaro da kuma hukumomin da ke ba da agaji a wannan shiya shugaba muhammadu buhari wanda babban ministan tsaron ƙasar major janar bashir magashi mai ritaya ya wakilta shugaba buhari ya ce sun shirya wannan taron ne don ƙara kyautata dangantaka tsakanin jami'an sojan da kuma hukumomin da ke ba da agajin gaggawa a wannan yanki na shirin arewa maso gabacin Najeriya. The relationship between humanitarian and security actors responding to the humanitarian crisis is always tense with mistrust and misunderstanding. Ya ce dangantaka tsakanin jami'an tsaro da kuma hukumomin da ke ba da agaji bai cika yin daɗi ba saboda rashin yarda da kuma rashin fahimtar juna da suke fama da shi. In the northeast of Nigeria, The tension between the civil society organization and that of security agency deteriorated into a full-blown impasse this year. An ka duba shiyar arewa maso gabacin Najeriya waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro ya ƙara tsami ne cikin wannan shekara. Na gani muka ga dace mu kira wannan taro don fahimtar kowane ɓangare. A cewar shugaban Muhammadu Buhari wanda ministan tsaron ƙasar Major General Bashir Magashi ya wakilta. Hajiya Sadiya Umar Faruk da ita ce ministan ma'aikatar lura da ayyukan jin kai da raya al'umma. It is apparent that where civil security relations A poorly managed, humanitarian action may inadvertently compound other security problems. Ta ce duk inda bakin din duka tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaro ba, batun jin kai da raya al'umma ya saka haifar da wani rashin tsaron ne. don haka ya zama dole a aiki tare don a ga an taimaka al'umma da suka samu kansu cikin wannan yanayi shi ma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya na najeriya mr edward kalon ya taɓa batun yanayi da al'umma suka samu kansu ciki musamman ma a najeriya sakamakon wannan rigingimu ne su haka ke ci gaba da gudana a wasu yankunan one of the largest humanitarian crises globally with over 7 million people still in need of humanitarian assistance over the past 10 years over 35,000 people have lost their lives ya ce wannan batu na matsalar cin kai da raya al'umma da ke shirya arewa masu gabacin najeriya shine mafi girma a duniya baki daya don yanzu hakan akwai mutane fiye da miliyan bakwai da ke bukatan jin kai agaji kuma a cikin shekaru goma da suka gabata fiye da mutane dubu talatin da biyar ne suka rasa rayukansu kuma daga cikinsu dubu goma sha hudu fararen hula ne ya ce akwai wasu ma'aikatan agaji guda goma da suka rasa rayukansu wadda kuma dukkaninsu 'yan najeriya ne sakamakon wannan hare-hare da 'yan kungiyar boko haram kan haɗin kai kan jama'a yayin da wasu ma'aikatan agajin guda shida har yanzu suna nan a hannun waɗannan mahara. an estimated million be Mr. Kalon ya ce a daidai lokacin da muke kokarin tabbatar da cewa mun inganta yadda za mu samar da jin kai da tallafawa al'umma yanzu haka ana da kiyasin mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wanda agajin jin kai bai kai gare su ba. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce babu wata gwamnati da ya Mata za ta kyale mutane haka kawai su shigo suna ayyukansu ba tare da sanin su wane ne ba. What we need is that we must to know who is coming to our own state, be it a federal agency, be it an international organization or national organization must be known to the government of Borno state. Ya ce abin da muke bukata a nan shine dole ne mu san suwaye suke shigowa jihar mu ko daga gwamnatin tarayya ko kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da kasa ko kuma kungiyoyin cikin gida dole ne gwamnatin jihar Borno ta san da zaman su dole ne mu san me suke yi wa suke wa aiki kuma ayyukan me suke yi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.